Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na gyaran jiki. Kamar da yadda kuka sani sunana Amatullah. A yau zan kawo muku kayan gyara kafa ne don duba da yanayin da muke ciki wato lokacin sanyi. Yanzu za mu fara gudanar da yadda za mu haɗa shi domin mu yi amfani da shi. Ku biyo ni. Da farko za mu baƙaci kwananmu da za mu haɗa a ciki da kuma cokali sannan muna buƙatar colgate da lemun tsami da kuma wuƙar da za mu yi amfani da ita wurin yankawa bismillah uwar gida dai tana ganin yadda muka matsa colgate ɗinmu a cikin bau sannan sai lemun tsami za ki cire ƙwallayen saboda ba a buƙata sai ki matsa ruwan lemun tsamin a cikin colgate yanda dai ba zai mashi yawa sai ki jujjuya uwar gida tana gani idan kin yanda kika zuwa ruwan lemun tsami idan yayi yawa za ki iya dan kara colgate din a ciki dan kaɗan sai ki ci gaba da juya shi har ya haɗa jikin shi yanzu uwar gida dai ta ga yadda na yi saura in miki bayani akan yadda za ki amfani da shi uwar gida ta ga yadda abubuwan ya kasance to to wannan abu dai da muka haɗa kamar yadda na faɗa miki tun farko uwar gida wannan an yi shi ne domin maganin tsatsayewan kafa wato fasau idan kina da fasau za ki iya haɗa wannan ko kuma kaushi za ki iya haɗa shi kamar yadda kika ga man haɗa to za ki bi duk inda wannan fasan yake ki shashafa bayan kin shashafa shi za ki bar shi zuwa wurin minti goma zuwa ishirin sannan sai ki samu ruwan ɗumi ki wanke da shi haɗi da abin goge ƙafa sabida in kina gogewa duk wannan abubuwan zai bi ruwa ya tafi to za ki ga kafanki ya yi fresh ba yanda yake da ba duk wannan wannan din fasan nan zai hahaɗe za ki iya samun kendir kendir dai wanda kike kunnawa idan aka ɗauke wuta in kin same shi za ki amfani da wuka wurin kankarewa a ɗan ƙaramin kwano kamar wannan in kin kankare daidai dai ba dai mai yawa ba sai ki samu man zaitun cokali uku ki zuba a ciki idan kika zuba sai ki jujjuya idan kin jujjuya sai ki samu wani kwano ki zuba ruwan dumi a ciki sai ki daura wannan haɗin da kika yi a kai in kin daura kina yi kina jujjuya to wannan tirarin ne zai sa abin ya narke idan ya gama narkewa ga baki ɗaya sai ki bi inda kike da fasau din sai ki bi ki lallafta a gurin ki goggoga ki shashafa idan kika yi haka sai ki samu baƙin leda ki saka ƙafar ki ƙulle sannan ki sa safa ɗayan ma haka zaki ki mata in kika yi haka zaki iya barin shi zuwa awa ɗaya ko kuma minti talatin shi ma sai ki samu ruwan ɗumi ki wanke da abin goge ƙafa bayan kin gama sai ki shafa man zaitun a gurin insha Allah za a samu ci gaba uwar gida ki gwada wannan za ki ba da labari yadda kafan ki zai kasance da wannan nake cewa <clears throat> sai mun haɗu a shirinmu na gaba insha Allah